taron da ake shirin gudanarwa a nan birnin washington wato taron nan na tsaron makamashin nukiliya akwai wata rawa da ma'aikatar tsaron najeriya ta takawa a cikin wannan taro da za a yi ne eh muna ciki da akwai mutanen mu da suka zo eh, tare da su kamar eh, da na ce ma shugabanmu babbanmu Muhammadu Buhari ya zo kan zai zo kan wannan magana din abu ne wanda ya shahidu duniya jiya jiyan na aka ake magana an kama wani jirgi a egypt wanda suka yan ta'adda to ana ganin cewa idan har aka bari mutane suka ka irin wannan nukiliya ko wani abu kaga duniya ba za ta yi mana kyau to shi yasa ka gani kasashe da yawa kowa ya damu kuma ana ganin rawar da najeriya ta kai yi a kan yan ta'adda shi yasa suka nemo mu ma mu zo mu ba da shawarwari akan yadda muka ganin cewa zai ko da yake dai mu ba mu yi nisa wajen wannan hanya amma dai akwai abubuwan da muke iya ba da shawara ta hanyar da za a iya kau da waɗannan ta'adda kar su kai ga irin waɗannan makama. Akwai kana jin cewa wani abu da Najeriya za ta amfana da shi daga irin wannan na tsaron nukiliya tun da yake mu ba ma da makamashin nukiliyan ba ma da masana'antar. Ai sosai ko Najeriya za ta karu saboda ai kullun mutum ilmi ya eh, karuwa yake ko da ba mu samu ba ma muna fata za mu samu kuma a cikin abubuwan da muke tunanin nan gaba mu ma za mu iya samu kuma in har Allah ya kai mu wannan din mun riga mun shirya kamin su su zo su sami irin waɗannan abun gan mun riga mun dau matakan da za mu iya kakkare waɗannan abubuwa so abun da Najeriya za ta karu a kai kenan kuma kakkamanta ai mu ma muna da ƙwararru 'yan Najeriya da suke cikin waɗannan wuraren. Hmm. Eh. A wata babbar matsala da irin tashi-tashi hankulan da najeriya take fama da su aka samu ya haddasa shine kamar batun yaduwar makamai a cikin najeriya akwai wani abu da kuke ne na tabbatar da dakile bazuwar makamai da eh, kamar da ake ganin su gaskiya ne akwai kwamiti na um, ma'aikatu da suke mm. yanzu a kai kuma mu ma a kan tsaro muna da wannan kamar masu intelligence abin da namu defense intelligence agency waɗanda su ma mun ba su damar cewa duk su dinga bi gida gida gida haka ana bi ana surveillance inda mutane ah, suke da makamai a bi su a kama amma in ka tuna a hummal a ba'isin duk waɗannan makaman duk tarwatsewar makaman libya ne shine suka samu suna ta kakaruwa suna ta bi ta hanyoyi har suka yi kawo muna a mu to bodojinmu da kuma ah, ma'aikatan tsaronmu za su muke neman mu karfafa surveillance da kuma eh, equipment ko za ka ce mai eh, ka ce abubuwa na asuwa da neman bayani muke son mu karfafa tsakanin ma'aikata na da ta zaman gida damin kare gida harkokin cikin gida muna nan muna kai muna duba irin waɗannan abubuwan insha Allah eh, a ƙarshen na san dai kana da <coughs> saboda <coughs> abubuwa da yawa da ke gaban ku batun matasa kamar akasarin mutanen najeriya fiye da rabin al'ummar najeriya duk matasa ne yan kasa da shekara 25 ko 24 da makamantansu akwai wasu matakai ne da kuke ɗauka idan kun kama irin waɗannan matasa da ake zargin 'yan boko haram ne kamar na ku yi ƙoƙarin sauya musu tunani domin kada su rika rungumar irin wannan aƙida ta tsageranci yana cikin abubuwan da za mu tattauna gobe na radicalization kamar a hidda mm. a ƙida ah, ta tsagiranci a kan matasa abu ne shi irin wannan dama ka gane in ya faru ba ɗaya rana za a hidda shi ba sai an mai da su kamar makarantu shi yasa muke neman irin NGOs da sauransu su dinga zuwa suna ba da ah, ƙa'idodin lakcoci da sauransu waɗanda za su fidda juya ra'ayin mutane daga waɗannan irin abubuwan da suke eh, damu yara kamar yadda na ce wannan ba je aka fara ba amma dai muna kokari irin waɗannan eh, ƙa'idodin ko waɗannan abubuwan da suke cikin matasa a mm. hitar masu ta hanyar da za a yi kuwa sai ka ba su aiki mm. don wanda an ce zaune gari banza ko kuma wanda yake zaune bayan komi ba abin da yake tunani sai abin da ya shigo gaban shi eh, da sauƙi mutane na samu suna sauƙi saboda ba su da aiki suna kaka masu suna koya musu waɗannan al'adun na banza amma wannan gwamnatin allah ya taimake mu shugabanmu ya alkawari cewa za a ba ma'aikata aiki kamar yadda na faɗa ma yanzu ga 'yan sanda an ce za su ɗauki dubu goma hmm. mu ma muna kai akwai wurare da yawa kuma ana ganin gwargwado ma'aikatan nan za a koya yaran nan za a koya musu aikin hannu hmm. ta hanyar da za su samu abin yi ya hidda musu da su hita irin waɗannan ka'idojin na banza da ake koya musu mm, haka ne to a ƙarshe minista ban sani ba kwa wani abu da kake so kamar ƙarin bayani a kai wanda ban maka tambaya kai ba bayani guda ne ina mai matukar farin ciki nake cewa kamar yadda na ce mu godewa wa shugabanmu shugaban ƙasanmu cewa koyaushe yana samu hanya ta gari kuma gwargwado ya yi alkawari cewa 'yan najeriya za su ga sa'ida a dai bashi lokaci to haka ni ma ina kara cewa 'yan najeriya su ba mu lokaci insha allahu abubuwa za su zo abubuwan da aka bata shekara da shekaru ba za su iya gyara su ɗaya rana ba mm. so ni abin da nake cewa 'yan najeriya mu kara hakuri in allah ya yarda allah zai kai mu nuna mana kuma mafita wato dai kana albishir ne ma 'yan najeriya cewa insha allahu da nan gaba kaɗan da ga saukin wannan matsala da ake fuskanta ta cikin yadda ubangiji mm. na gode haka ne